بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل saboda لا حد لأقل الحيل ita babu iyaka نعم a wani karancin da na haila نعم كالنفاس wato ita haila karancin ta نعم ba shi da iyaka نعم domin zai iya zuwa ya jinin haila ma ya zai bukatan wani da zai zai نعم ila ya kuke kawai akwai abubuwan da ake ana intibarin su ha- haila a shari'a za a kiran sa haila amma kuma a wani wajen ba a izinin su نعم kamar wajen babin gida نعم ba a izinin irin wannan haila da jini zai zai zai zai zai zai amma haila su نعم tabbas haila su in ta zo ba dama mutum ya sallah kuma haila ne wani jini ya ɗauki shiga wanka kuma za ta sallah a gane ita ba da sa sana a haila ce amma kuma a hukunce wajen hukunci idan dai abin da ya shafa harkar hujja ne ma jini dole sai ya zo ya ɗan samu wani lokaci yana zuwa sannan ake ita ba da sa'a a maganar haila ce نعم Sai ka ra'ayin ta- wannan ka ta iya.
in ya zuwa idda kenan sai ba za a lissafa Ba za a lissafa.
shi ne uku yawwa ne wanda zai wannan bukatar yawwa ba za zai bukatar da ba Mm.
na ba za a nisa ba ne na'am dole sai ya zo ya dan samu wani lokaci yana yi na'am ya za a in kwanaki ya zo ya kwa ya samu kwanaki yana yi sannan za a nisa ba ne na'am ma zuwa da wasu ce awoyi a su kuka ce a za a iya samun ma saboda kamar kwana uku a rufe amma dai akalla dai a same shi dai ya zama ya ya zo dai lokaci mai tsawo na'am sannan a yi sannan a yi nisa ba da na amma kale ba a don wani kuma kan fitina kaga an samu awoyi duka eh amma wanda zai zo din bukatar ma idan wannan ita ce shi ba shi da iyaka domin zai iya zuwa ya zai zana kawai zai dauke kuma zai iya zuwa zai ta zuwa ta zuwa ta zuwa har ya zuwa ya kai a kasarar su na'am kamar yadda zamu faɗa nan gaba na'am kallifat kamar jinin biki shi ma da ba shi da iyaka a karanci ba shi da iyaka na'am wa aksaruhu amma mafi yawan sa hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar na'am kama tura aqalla suhud amma masurin mafi karanci sarki kuma na'am mafi karanci sarki eh kuma masurin sa na'am shi kuma shi ne a samu kwana goma sha biyar na'am idan tsakanin misali tsakanin haila da haila da haila idan na'am haila ta zo yanzu ta ɗauki na'am ko ta haila ta kuma dawowa Mm.
tsakanin wannan da wannan ba a cewa wasu nan da ya dawo a ce mata haila ce wata sabuwa daban sai idan an samu tsakanin da ya samu kwana goma sha biyar a ɗaki na'am kuna kaga a cikin nan idan a cikin babin mutane Mhm.
in jinin yanzu ya zo ya ɗauke Mhm.
bayan kwana uku ko kuma kwana goma ma wani ya kuma dawowa Mm.
waɗansu malaman in ba kamar mai risala ba shi ne kaɗai ya faɗa cewa shi yana ganin kwana takwas ma Mhm.
za a iya ɗaukar sa a matsayin shi a Wata matsayin haila ce.
sabuwa ce. Eh, kwana takwas ko kwana goma Eh, amma mashuri da shi da ke kama shura kan kai daga wancan magana da yake magana Mm.
ba mashuriya ba ba mutum ya wuce.
yawa wani mashuriya Na.
mashurin karfi Mhm.
shi ne akalla da wuri shi ne a samu yau jini ya ɗauke a yau da ne ya samu kwana goma sha biyar sannan wani jini ya furta Na'am.
to shi ne wannan hayalar idan ta zo Mhm.
sai a ce hayalar nan ta zo sabuwa ce Na'am.
amma idan yanzu aka samu kwana goma ko da kwana goma sha hudu ne wani jini ya zo to in dai ba a cikin sha biyar ba to wannan jinin da ya dawo sai ka ce wancan tsohon kira ka idan da sun ta yi kwana uku ne yanzu kawai zai ci gaba da shafi kamar da ma can kwana uku dai yanzu jini ya dawo kuma ci gaba da shafi kwana hudu kwana biyar har zuwa ka kai iyakacin al'ada ka kai al'ada Na'am.
ko kuma ba al'ada ba ta kai iyakacin al'ada kan hudu shine kwana goma sha biyar nan daga wanka da sana Na'am.
amma idan ya dawo da shafi da shafi in tsakani kwana goma sha biyar da shafi da shafi samu yanzu ya zo ya kwana ɗaya ce kwana ɗaya ce domin a tsakanin su an samu shan biyar Eh, wannan shi ne mutum na'am. Wa ta'akkabirul mubtadi'atu mai fara mai fara yanzu nan haila tana tana izina na'am bi asrabiha ta ƙara da jini na'am rayuwa ce suka tafi tafi yin haila ba idan za ta gane cewa ta je yanzu kwana nawa haila na za ta goge mata na'am sun tambayi kawayenta kwana nawa kuke na'am in sai gaya mata a wata kila wani ce kwana hudu wannan kwana biyar su je irin wannan abin da ta na'am samu eh wannan kwanaki ita ma a wannan kwanakin ya kamata ta yi na'am fa in tajawazat kunna idan ta ƙetare rusu kamar wannan ta ce kwana hudu wannan ta ce kwana uku wannan ta ce kwana biyar eh ta zo su ɗauke ta har ta zo kwana biyar ɗin su ne miji yawan da ƙara jina da su eh ita wuce kwana biyar ɗin na'am fa riwayat ibn al-qasim malamai sun yi magana da dama dan kasim arwayarsa fil wanda mudawwana ya zo a cikin mudawwara ta tamada aksaru yake suka zanci a karo na'am kuma ta biya yanzu kalli sabi kalli sabi da kalli sabi har sun kasa kwana goma sha biyar na'am shi ne da kai kuma har kwana goma sha biyar ta in zama bata
na'am wa rawa wani lokacin so take ta gane menene al'ada al'ada da bai taɓa ji ba eh take ta yi da take daga cewa jinin kwana nawa ne kai na'am in an je ta da kwana goma sha biyar ta wanka mata ta ba ta san ba a wuta Mm.
take wanka ta sana na'am sai kuma wani jinin ya kuma zuwa shi kuma daga kwana nawa ne na'am domin ta gane akalla nawa za ta dinga yi eh shi dan kashin abin da yake kenan na'am wa rawa ibn wahab ibn wahab shi ko yake tastaziru li salatata ayyami yake yake shi zahari kwana uku na'am kuma na idan kun ce kwana biyar kwana biyar ne wata da shi in da zai kara kwana uku a kan kwana biyar na'am in daga kwana kwana takwas Na'am.
kawai ko jinin da kake da wanka da sallah shi abin da ya kara na'am malam tujawiz aksar amma kwana uku nan da za ta kara mun ci kara ba zai ke tare kwanan goma sha biyar nan da aka faɗa ba kaga ta kabila inda za su ce al'adar su kwana goma sha uku suke yi to kaga in ta zo ita ba da mata kara kwana uku sai kwana sai ta kara kwana biyu ni shi da aka Na'am.
kwana kwana uku sai dai idan wanda ba zai wuce kwana yawa mafi yawan halama na'am wannan kaga magana da jijiya na'am waruya an ibn ziyad suka har wajen ga ibnu ziyad tatasiru ala awaidihinna suka yake a sai suka sa al-qur'an suka kwana biyar nan in ya zo in ya zarce kawai sai ta wanka da sallah kawai sai ka dauka cewa al'ada nan ta su gaba haka lafiya na'am wa fi tajawuz al-mu'tadati adataha ruwaya to riwayatun ruwayoyi masu yawa sun tabbata a cikin ketarewa wadda ta saba yi ketare adata al'ada na'am wadda ta saba yin haila na'am ketare al'adata akwai ruwayoyi da dama wanda suke wani na'am ثم هي مستحاضة sannan ta zama mai jinin istihara نعم jinin da ya warga ya wuce.
نعم bayan wannan ɗin, إيه.
ya zama jinin istihara نعم وهي مستمرة الطهارة ita kuma mai zarcewa ƙarfi نعم sai jinin ya riga ya zo bayan an riga an zo kasan kamar yadda ya faɗa ya ce wa ya zo kun ji zai bayyana ba yanzu daga ciki kuma kamar yadda suka faɗa in ta saba al'ada ta duk wata kwana biyar dubu نعم wannan al'ada ta zo ta zo نعم duk ta za a zuwa al'ada na biyar ɗin nan kawai za a cikin wani magana kawai shi ke wanka da shi نعم wani suka ce sai ta yi izhari نعم sai ta ƙara kwana uku نعم akan al'adar da ta نعم ta ƙara kwana biyar ne yanzu ya zo ta wuce ta ce bari mu yi izhari ƙara kwana uku sai ta ƙara kwana uku akan al'ada in ji ne ne ɗauke wani ke wanka da shi نعم wa sa abin da suka ce iyanan ƙarin ya fi wani karin da zai yawa ya fi abin da zai yawa نعم wani za abin da suka kai wani suka suka ce ta fita a kanar shi ne ruwa yadda yake ba to yake to sun mai yi musu hari to idan yanzu ta kara kwana uku kuma da wanda suka ce za ta kara in ta hari ko kwana uku إيه.
idan jinin kuma ya kuma zai ya bai tsaya ba ta zama mai jinin iska hala نعم jinin kawai ya zama jinin iska hari to wanka da sallah ko da neman magani ba نعم
yanzu musamman ta ɗahar da kuma ita abin zai sarki ce a nan gidan da ta ƙara kwana uku nan bai ɗauke ba to kawai kamar tana cikin sarki duk wata abada mai sarki za ta ji za ta yi domin ka tin sallah mijinta kuma dai ya tabunta نعم duk wani abu da ake ba wani ba abin da ya نعم إلا أن تكون مميزة sai dai ta kasance ita ce mai tamizi نعم wato ma'ana ita tana iya gane bambanci jinin haila da jinin istihala إيه.
tunda za ta iya ganewa إيه.
to ai mata mata تعمل abin على ما تقدم da aiki a bisa abin da ya gabata إيه. عند تغير الجنة lokacin da kake jini wasu نعم daga cikin malamai suna cewa waɗansu daga ciki domin kayan jinin yana yana da abubuwa da dama waɗanda suke to ya tuke masa magana ba haɗe da kuma da abubuwa to wani suna ganin cewa bambancin da aka iya gane a tsakanin jinin hala da jinin istihala shine akwai zafi akwai irin juna akwai kuma ja نعم idan jinin istihala ne ke a wajen wata jinin hala نعم za ka ji yana da zafi هذا الاستحالة yana istihala نعم kuma yana irin juna kuma sannan akwai ja ne نعم shi kuma jinin haila za ka same jina da sanyi sannan bincike yake kuma za ka same shi kuɗi ne in ta masu jini cuta shi kuma jini cuta hala ya dace da ita ake ce masa jini cuta amma shi ne ainihin jini ya yi Eh.
wasu tun na haila jini jinin cuta ainihin in ta ma ga jini da yake sa cikin haila إيه.
shi za ka same shi kuɗi kuma sanyi gari kuma bincike yake نعم shi kuma wancan na irin suka fi نعم amma hakan da aka faɗa ba ya lulluya zama wannan dai kawai cuta ne na malamai da suke ganin hakan da ke ba wani ta zama ta ke gane ba fita amana ba da kaɗa ba sai ta duba irin waɗannan abubuwan da ya gane cewa to wannan jinin hala ne da kuma jinin wannan jinin hala
نعم وبعد ظهور lokacin da daga ruwa الحج ke ne نعم.
lokacin jiki ta ne lokacin da ya da ya ta aiki da kai
نعم وبعد ظهور bayan sa kuwa ya zama ɗorin ba zuma sarki ne wanda yake daban نعم bayan wannan bayan jinin hala
ومن تقطع دمها wanda jinin da ya yanke فإن كان الثاني بعد ظهور dan nabi ya zama bayan sarki نعم فحيل ne يتنبه hala fi sabuwa ita Na'am.
magana da mutane إيه.
jini ya zo mata sai ya yanke نعم
bai kara dawowa ba sai da aka samu tsarki guda shi za a ce ba da ɗorin نعم a ga da wurin bayan kwana goma sha biyar ne.
إيه.
idan ya zama tsakanin su kwana goma sha biyar ne sannan sai ya dawo to ba halin mutana wannan wanda ta dawo sabuwa haila نعم lissafin kwanakin da ya tafi daga nan suna ta fara نعم وإلا idan ba a samu tsarki ba tsakani فهما هيلة to wannan ta farkon da to ta biyun nan ta dawo ita haila ɗin saboda duk take musu hukuncin ba haila haila guda ɗaya ba ko tula kiku
idan haila ɗaya ce ta farkon da bai biyu za ce take ba tula ta sai ta tara ta ta tabbuga tabbuga a tsarau a sai ta kai musu yawa nan kwanci na'am mana da biyu tara tsakanin wannan da kuma wancan wanda ya zo na biyu na'am ita kai mafi yawa wanne ne mafi yawan idan mai al'ada ta zama al'ada ta dama na'am kila dama al'ada nan za ta kwana bakwai take yi yanzu ginin farko sai zo kai kwana biyar sai ya ɗauke kuma ba a samu kwana goma sha biyar ba a tsakanin kwana goma ko kwana goma sha hudu to wani kuma dawowa idan ya dawo ɗin yanzu ci gaba da shaji da tun na kwana uku ko kwana biyar yanzu kuma ta ci gaba da shaji kwana shida kwana bakwai Mm.
a kan ta kai bakwai za ka ta kasan al'ada take haka shi ne
na'am fa in zada idan ya nadu fa mustahadatu an rama jini ta al'ada inda ya kara akan al'ada za ta iya al'ada
wa ya rama tabbuga jini ta yace wanka wa tusalli da sallah wa tasumu Azumi.
ayyama intifal ranar a yaba in kira yi kwanakin yanki wannan tasiri.
na'am wa tudau Kuma a cikin da.
نعم. وعلامة الظهور Shi alama da mace za ta gani ta samu tafi ta samu sarki shi الجفوف ne bushewa farki. Ya نعم bari da ya bushe kuma ta ba ta ganin wani jini.
نعم أو Alama الكفة ce. Aure ta sarki Bai sa.
bai sa. Ko kuma farar kansa.
نعم Kuma wani abu ne yake zuwa kamar farfar jini shi ke gila yana zuwa da za a gan shi kamar ruwa-ruwa da shi ba ba jini yake zuwa da shi ne sai. Wannan shi ne ya kira a kafin da za a gani.
نعم in ya zo wannan to shine alama ta ga cewa sarki ya zama da shi
ويمنع وقعها saboda saboda mutuwa mutuwa.
an hana a ta'umma ce saboda mutuwa ya tunka mu wankan da a wanke wanka mutum ya fito da wannan alama فإن فعل in da ya ga da wannan أسمع ya yi zunubi فلا كفارة عليه amma babu kafara gari نعم ba wani da yake ya zai ba da kafara نعم ولا بأس بالاستمتاع
babu laifi amma bi ikin sa'i da bi ikin sa'i wato ma'ana mutum ya zama ya ji daɗi Bi ba a da ya ahalina.
ta kamanta نعم عادة عليها ana إزارة mu saura gefen ta alaiha نعم ya saura gefe ya rubuci ne da sama kuma mutum ya iya ikin sa'i
وتجبر الكتابية ana karfafa على gaskiya الكتب a bai wanka ta jira ce sai mutum musulmi tun da ya halatta ya harita yanzu da wata fitowa zai ɗauke da lalle da wanka نعم لزوجها ga المسلمين mijinta wanda yake musulmi Na'am. Kamar wankan ta jira wankan haila ba Eh.
a wankan janaba ba Wankan janaba.
Eh, domin dai tun da bai a ƙarƙashin musulmi da ce Eh.
yana da kyau ta dangane Ya tana bukata.
samun ƙarfi yawa a yanzu za ta lalle tana ba tana yi Na'am.
Allah bai sa su ce da zai da halin musulmi dan mutum kafiri ne wai na ban wani kafiri ne ke a wurin kafira ai ba wani ba wani magana Eh.
ni za a ga ce za a ƙarfi da ya zo da mijinta musulmi Mm.
in ga dama dai su ne kamar su ke da yawa na Na'am.
wani Shi ba wanka ita ba wanka.
Na'am. Wal hajidu da ciki tahilu.
tana yin haila ita ba Na'am. Fa in tajawazat adataha yanzu kai tare al'ada ta fal mashhuru an al ibn al al'adar suriya da dan kajin in kana ba'da salasata don ashhur ya zama haya cikin bayan wata uku ne kama da ila hamsata ashhar yawm.
ta iya zartewa zuwa kwana goma sha biyar Na'am.
wato har zuwa kwana goma sha biyar Na'am.
ta ci a wajen sa ita ne ciki tana yin haila amma cikin wata daya zuwa wata uku Mhm.
mafi yawan yawan sa kamar yadda mai alam ya faɗa shi ne kwana goma sha biyar wani hawa haɗin nan Na'am.
da wani kamata da kwana goma makamancin kwana goma sha biyar shi ne kwana ashirin Na'am.
amma shi a nan wajen kaga shi a ya ɗauki a magana cewa ne ciki Mhm.
daidai take da da ciki zuwa wata uku daidai take da wata ba ta da ciki. mafi yawan halin da shi ma Kwana kwana goma goma sha biyar.
shi ta yake ta iya zartewa a ila hamsin da ake yawa kaga bai ce wani hawa sama da kwana goma sha Mm.
biyar da shi ma a wajen sa da ciki wata uku ma mafi a ƙasar ainihin ta shi ne kwana goma sha biyar Na'am. Wa ba'da sittatin bayan wata shida kuma 20 yawman.
shi kuma kwana ashirin ne Na'am.
kaga shi kuma ba ya san wani hawa shi ma Eh.
kaga shi ko a can wajen a ya ce wani hawa Na'am.
ne za ta kwana ashirin ne da makamancin kwana ashirin shi ne kwana ashirin ne Na'am.
shi ne kamar yadda malamin sani ba za a nan wajen shi ya ɗauki mafi ƙasa daga cikin wannan abu Eh.
shi ko san alibi zamu cewa abu ta ashirin yawan manawa Na'am.
nan kuma ishirin nan bayan wata shida ne shi kuma ba da tafin ishirin na manawa Na'am.
shi nan dibbe magana Eh.
daga shi a nan bayan wata shida ne har zuwa wata tara ailata ku ta iya zartewa aila ma ta kankara Kana shirki. Na'am.
wanda take yin halaka ne wanda galiba ta zama ta shiga a cikin ya ba da wani haila da a galibi Haka. Wa jira halin mujiratu.
malam mujiratu ya gudanar da ita wannan mai ciki din nan Na'am.
wa ashabu Na'am.
da malam ashabu Mujiratu.
magudanar mawajin shi ya gaba da shi Na'am.
shi a wajensa da cikin nan wata uku da wata cikin wata shida amma ma wadda ba ta da ba ta da ciki inda aka ce abin da ake da kwana goma sha biyar nan kawai kwana goma sha biyar nan shi ne mafi yawa to kawai shi ne kwana goma sha biyar na'am na'am ƙara ba faslun to kayyawa fil lifasi a cikin jinin biki wa sahihu sai inda ta ce anna aksaran lifasi cewa mafi yawan nan na jinin biki mu'tadirun bil awaidi izina ne bil awa'il da al'ada na'am don ana lura da shi na'am kuma ta saba haihuwa da jinin da take na haihuwar ana izina da wannan jinin na'am ko kwana nawa take na'am malam tijawar 60 yawman mutum je mutukar shi jinin haihuwar nan Na'am.
bai wuce cikin yawan kwana shi na'am wato ba za mu za ta taɓa wuce kwana shi ba shi kuma shi ne mafi yawan eh wa zahiru zahirin magana anna al mutakallida to muta halila yara mutahallila na'am lani ne guda biyu na'am cewa mai tsakaita
bayan al wada'ain tsakanin haihuwa guda biyu haidun hailan na'am yanzu da misali yanzu mace ta haifi tagwaye ta haihu yanzu wataƙila aka samu jinkiri ma tsakanin haihuwar na farko da na biyu an samu kwana na'am wanda yake zuwa jinin ta haihu yanzu jini yana zuwa ita kwana uku sannan ta haifi kai tagwaya ku san tsakanin wannan jinin haila ne ba jinin ba shi na'am ba nifasin ba ba nufaci ba Ko haihuwa ba ta kare ba.
yauwa ya mutu hukuncin sa hukuncin nufaci ya ce kaga shi kenan da za a samu jinkirin har ya kai kwana goma sha biyar Eh.
kaga hukuncin da za a yi mata hukuncin nufaci ya ce ba fashi ta hana hukuncin hana haila.
kada haka idan ta zo ya ga cewa al'ada ta kwana biyar ne kawai sai ta yanke kwana biyar kawai ta cigaba da kwallon ko da jini yana zuwa na'am ita ya yi wa ga ayyuka na'am na'am Shi ne gwada kira fara.
nifasin wani kuma da mafi yake fashi hakan da fashi ne kuma hakan kuncin sa ya kuma idan yanzu idan tana lissafi in kwana uku dai sannan aka haifi na biyu in ta haifi na biyu kuma ta cigaba da lissafi kawai kwana uku kwana biyar har iya eh shi ba za a wancan maganar sai bayan ta haihu na biyu za ta fara Za ta fara lissafin lissafin da fara.
yawwa wannan kana su inda ake fata dummu ilaihi ma ba'adahu sai ta tara abin da yake bayan sa da yake zuwa da shi shi ne wannan kana abin da kai kafin ta haihu na biyu in ta haifa ta shiga wannan kai na'am wata qadil ha'idu ha'idu ya sawma yana tana rama azumi la salatu amma ba ta rama sallah ita Mm.
in ba ta sallah ba wannan ba za ta rama na'am wannan fasa'u mithluha masu jinin haihuwa shi ne jinin biki su ma misla fi ma kanan da dai su ma ba za su yi sallah ba Mm.
ba za su yi azumi ba Mm.
a kuma sai mutum ya rama azumi bayan jinin jinin ya ɗauki ya dauke na'am fi ma yajibu wa duk abin da ya wajaba mai hana ta yi to shi ma ya wajaba Mm.
yanzu ka rubuta abin da ya hana cewa ba za a taɓa mai hana ba duk zama mai jinin jiki ya wa yajuzu ya yi abin da ya halatta mai jinin hana da yi a ita ma mai nufashi ya halatta Allahu akbar Allah shi ne